Alƙalamin ƙididdiga dai sun yi da cewa najeriya na daga cikin ƙasashen nahiyar afirka da ke fuskantar mummunar tasirin yakin da ke tsakanin ƙasar rasha da ukraine musamman a fannin samun wadatar abinci ganin yadda manoma ke kokawa akan tashin farashin takin noma wanda a akasarin lokuta kamfanoni masu sarrafa taki a cikin gida ke shigowa da kayan aikin su da ƙasar ukraine da ke fama da wannan rikici farashin fulawa kayan abinci kamar su masara shinkafa doya da dai sauransu sun yi tashi da ba a taba ganin irinsu ba a baya kamar yadda za ku ji daga bakin mai noma wacce ta bayyana cewa manoma na cikin wani matsin rayuwa. Ni mai suna Hannatu ke ina noma. Yanda muke noma gaskiya akwai damuwa a kasa. Domin noman mu da muke yi a da muka dan yin kaɗan ne mu samu kaɗan mu ci mu rage wa mutane. Amma yanzu din ma ya gagara domin kuɗin magani ya yi tsada, taki ya yi tsada, komai ya yi tsada. Kasa ɗin da da muke samu mu yi noman ma masu shi ma suna karɓa su raba domin su samu abu a ciki to ko meye dai ya zama mana damuwa ne a ciki domin yanayin da muke ciki a wannan zamanin a lokacin da kwanakin baya akan samu taki akan dubu goma sha biyar dubu ashirin lasiya ma akan dubu ashirin da biyu aka sai taki amma wannan shekaran ana faɗa taki dubu talatin da takwas buhu ɗaya to idan dubu talatin da takwas ne kai da kake yin noma ka sa buhu ko biyu a wannan zamanin ba za ka iya ba to maganin noma kuma da muke siya a kan dubu uku dubu uku da ɗari biyar wannan shekara an ce dubu shida har dubu takwas ma akwai. Shi ma ma'aikaci a fannin sarrafa taki ya bayyana cewa. My name is Moses in Akanet. I work with the fertilizer firm. The high cost of fertilizer is as a result of high exchange rate that is dollar. Tsadar taki na da alaka da tashin farashin dala, tsadar man dizal, rashin kyawun tituna, baya ga rikici tsakanin Rasha da Ukraine inda a ƙasar ta Ukraine ake shigowa da kayan aikin sarrafa taki masu mahimmanci muhimmancin gaske gare su. fertilizer. Ukraine, being in Europe, supplies one of the major raw materials needed in the production of fertilizer. Baya ga ji ta bakin manoma da masu sarrafa takin noma na zamani yanzu bari mu ji ta bakin masani a fannin aikin noma don bayyana irin matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka a kawo sauƙi cikin wannan yanayi da ake ciki. Sunana Ezekiel Bulus Doka don kare faruwar karancin abinci saboda tsadar taki da kayan aikin gona yayin da yanzu damuna ta faro ya kamata a ɗauki matakan gaggawa gwamnati da tallafawa manoma ta hanyar rage farashin taki da kayan aiki gona ko bayar da su kyauta ga manoma samar da shirye-shiryen rance ga manoma don su sami damar siyan taki da sauran kayan aiki a lokacin da suke bukatar su ba samun taki ba ne amma yaya rarrabawan yake a tabbatar da ingantaccen tsarin rarraba taki da kayan aiki zuwa ga manoma cikin lokaci da farashi mai sauƙi ba ba a bar 'yan siyasa su kwashe suna kaiwa abokansu da iyalansu da danginsu ba babu bari ainihin manoman su ne su samu sai abu na biye fadakar da manoma kan hanyoyin amfani da taki da kayan aikin gona yadda ya kamata don samun sakamakon mai kyau. Inganta amfani da fasahohin zamani wajen noma da sarrafa amfanin gona don rage yawan taki da sauran kayan aiki da ake bukata. Da ƙoƙarin ji ta bakin bangaren gwamnati akan sabbin matakan da za a ɗauka don kawo sauki a matsalar tsadar abinci musamman a yayin da ake sayan robar fentin tumatir akan kuɗi naira dubu sha shida zuwa ashirin da saura kayayyakin abinci da suka yi tsada kuma talakawa ba sa iya saya a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.